tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu daidai da hudu ga watan maci shekara ta dubu biyu da sha ɗaya a ci gaba da karatun littafin akhtau shaya'a yajibu tashihuha fi dhaw'il kitabi wa sunna wallafan malam muhammad Jamilu zainu Allah maɗaukin sarki ya mai sakayya da alkhairi kamar yadda ku ji sunan littafin malami ya rubuta su ne ya rubuta littafin saboda ya fadakar da mutane wasu daga cikin kurakurai da suke aikatawa wanda gyaran waɗannan kurakurai ba zai yiwu da kowane irin sinadari ko kowace irin hikima ko ƙwazo ko ƙoƙari ba face sai an yi amfani da sinadarin da allah maɗaukin sarki ya aiko annabi da shi shine alkitabu wa sunna a bayyana wa mutane abin da yake shine daidai sannan a tsoratar da su abubuwan da suke wanda ya zama ba daidai ba a hakikanin gaskiya waɗannan abubuwa da muka kwana biyu muna bayani a kansu kusakurai ne na lafazi mun gano wannan da kyau ku kowane ɗaya daga cikin kuskuren da mala ya kawo za ku ga yi ƙoƙarin kawo dalili imma a cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ingantacciya da take tabbatar da kasantuwan wannan abu a matsayin shi na kuskure Allah ya samu dace muna ƙarƙashin gaba ne da mala ya ce akhta'un min ash-shirkil asgar wasu daga cikin kurakurai da mutane ke aikatawa wanda waɗannan kurakurai shirka ne amma ƙaramar shirka kamar yadda muka gabatar a baya idan aka ce shirka ƙarama tana zama ƙarama ne in ba babba a wajen ai inda babba a wajen muddin ba babba to ita kanta ta zama shirka babba kuna fahimtar wannan da kyau ku domin idan ya zamanto ke ɗin nan kina gaban 'ya'yanki to su 'ya'yan ba su da uwa mai girman daraja irin ki amma naki mahaifiyan tana zuwa kakan waɗannan 'ya'ya naki yadda za su rika ce maki mama ke ma haka za ki kalli mahaifiyanki kina ce mata mama in inna ne ke ma inna za ki ce haka ne to ya kamata ku fahimci idan aka ce shirka karama ko kafirci karami karku ɗauka wai karami irin yadda yake ɗaukan 'yan ƙananan yara ko ƙananan bisa shi ba komi ba su kansu suna kai mai yin shi gidan wuta Allah ya kiyaye in ba manta ba za mu tashi a kan kuskure na 25 da mala ya ce alhata'u yana daga cikin kuskure mutum ya ce sha'ati zuruf an yahsila kaza zuruf jam'i ne na azarf zarf zai iya zama na zaman ma'ana yanayin zamani ya hukunta kaza ya kasance irin yadda za ku ji a yau al'umman annabi sun fada cikin wannan kuskuren da ya zama wajibi a masu tambihi mutum sai bude baki ce to haka yanayin ya hukunta cin da yanayi ya ba da cewa kaza za a yi to dole sai a yi kun gane wannan da kyau ko? to a irin wannan abin da mutane suke faɗi in har suna faɗin shi da ƙudurin cewa yanayin yana da ta cewa a kan zartarwa ko farar da wani abu ba Allah ba to sun aikata aiki na shirka kuma sun furta lafazi na shirka wanda wannan kuma ba daidai ba ne domin zamani ba abin da yake iya haifarwa saɓanin abin da Allah Madaukin sarki ya tsara ya faru ko kuma ku ji suna cewa sha'atul aqdar ai haka kaddaran ta hukunta kaddara ne ta so sannan abu kaza ya faru an yi hasila kaza wa kaza abu kaza da kaza su afko kaddara ne ta so haka ko zamani ne ya so haka da sauran lafuzza irin wannan ce wa hadhal lafzu kun ga wannan lafazi munkarun lallai lafazi ne ba mai kyau ba lafazi ne abin kyama dole musulmi su guje shi li'annar zuruf mala ce domin zuruf gaba ɗayansu jam'u zarf jam'i ne na zarf wa zarf kuwa zaman mala ce a zarf mala ce a nan abin da ake nufi da shi shine na zaman na lokaci wai lokaci ne ya so kaza ko kaddara ne ta so kaza wal aqdar su kuma aqdar jam'u qadar jam'i ne na qadar waz zaman wal qadar la mashi'ata lahuma malai ce kun ga da zaman lokaci da kaddara ba su da wata mashi'a wal mashi'atu nufi da zartarwa da tsara abubuwa lillahi wahada wannan na Allah ne shi kadai qala Allah ta'ala Allah madaukin sarki ce wa mata sha'una illa an yasha Allah babu abin da wani zai so ya faru ko ya afkar da wani abu sai fa abin da Allah madaukin sarki ya so inna Allah kana aliman hakima kusan fa Allah madaukin sarki masani ne Allah mai hikima ne akan abubuwan da yake tsarawa wannan ita ce aya ta 30 a cikin suratul insan kenan duk abin da mutum zai faɗi ko menene kar ya manta da Allah madaukin sarki yayin da yake faɗin abubuwan da yake faɗi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko domin idan ya kasance kin sakamma harshenki ya rika faɗin abubuwan da ya so ko abin da ya mai daɗi za a waye gari kin jefa kanki cikin fage na hasara da dana sani da ba a san sanda zaki fita daga gare shi ba Allah ya sa mu dace as-sawab abin da yafi zama daidai mutum ya ce qaddarallahu wa ma sha'a fa'ala Allah madaukin sarki ne ya kaddara kaza kenan kaddaran ita kanta ta Allah ce ko mun fahimci wannan da kyau ko to Allah ne ya kaddara faruwan kaza wa ma sha'a Abin da Allah ya so fa'ala shi yake aikatawa kenan zamani Allah madaukin sarki ne ya yi shi to shi kanshi zamanin bai da ta cewa akan duk abin da Allah madaukin sarki yake fararwa kama ja a fil hadith malai ce kamar yadda ya zuwa cikin hadithi kun ga ga wasu ɗige-ɗige nan da malai ya yi guda biyar alaman cewa hadisin na da tsawo malai ya takaita shi ne a cikin hadisin annabi yana cewa walakin kul Allahu wa ma sha'a fa'ala sai dai ka ce Allah maɗaukin sarki haka ya so ya ƙaddara kuma abin da Allah ya so shi yake fararwa Allah maɗaukin sarki ya aikata shi a bisa yadda ya nufa wannan hadisi al'imam muslim ne ya ruwaito shi to bayan da muka je wannan tambihi da malin yi mana cewa zamani ko lokaci ko ƙaddara ba su da wani nufi na iya zattarwa ko farar da wani abu in ba ƙarƙashin nufin Allah ba malam kuma ya bayyana mana abin da ya fi zama daidai musulmi ya ƙudurce kuma ya rika faɗi to sai ce kuskure na 26 ƙaunar ba'adun nas faɗan da wasu daga cikin mutane suke faɗi liman ilhasad saboda wai su hana hassada faruwa su tunkuɗe hasadan su ingije ta sai guji suna cewa hamsatun wa hamisa kamar yadda bahaushe yake cewa kurwata kur menene kurwata kur me kurwa me kur din mun gano wannan da kyau ku. to menene hamsatun wa khamisatun dishi ma wasu kawai shirgide bada ne da mutane suka kirkiro suke fadi ina ta mun gano wannan da kyau ba daidai ba ne abin da ya kamata musulmi ya kudurce duk sanda yake tsoron faruwan wata hasada ko wani ha'inci ko wani tsurku to ya kiyaye abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karantar domin shi musulmi cikakken dan gata ne in kun fahimce ni wanda duk abin da zai aikata ko zai faɗi ko zai yi Allah madaukakin sarki ya zayyana mai matakan da zai bi wajen gudanar da waɗannan abubuwa duka to me na ne cewa na kurwa ta kur kowa na ba faɗi ne wannan ciki malam sai yake cewa waye a tuna bi kuffin masnu'in au na'alin au hazwatin aw hazwat hisanin lidaf darar sai ga mutane sun zo a gida ko a rumfan kasuwansu ko a cikin abin hawansu ko a gonakinsu sai a zo da wani abu kamar kunda haka a sa a zo a sa a rataye takalma ko a zo a sa kahon sa ko kahon rago ko a zo da kofato na doki ko kofato na sa ko na akuya haka yake ko sai a zo a rataya ko wani kashi haka lidaf iddarar wai ana yin wannan ne domin tunkuɗe dukkanin wani cuta wal'ainu ko kambun baka mala ya ce wai allikunahu ala babil baiti sai ga an rataye wannan kundan a kofan shiga gida kun fahimci wannan da kyau ku? a jihar zamfara ne nake da wani aboki sai muka kai ziyara a garinsu wata rana abin mamaki daga zuwan mu sai muka tara an yi wani abu ah, wani daga cikin magidanta a cikin gidan yana da mashin road master aka shigo cikin dare aka sace shi an mai mummunan banna amma kuma sai muka same shi kamar bai wani shiga cikin damuwa sosai ba cikin alfahari yake gaya mana cewa shi ya san dama haka zai faru domin an dade ana harin mashin din na a sace shi bai yiwu ba sai daren jiya ba don komi ba sai da aka iya zuwa aka sace kundan da na sa ya ce kaga inda na daure ta nan Marawon sai da ya sace kundan ya je jefa ta a rijiya sannan ya shigo ya sace man mashin na ci a ah, ashe kundan ta dade tana aiki ya ce ta dade a yi take hana su na ce kallo wani shi mai kunda ta hana sace mashin amma ta kasa ba kanta kariya ko mun fahimci wannan masu karin magana suna cewa in mutu ya ce zai baka taguwa kalli ta wuyan shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau kamata ya idan kunda ke hana a sace mashin tintin wanda ya je sace kunda ya kamata yana kai hannu sai ya bushe ina ta mun fahimci wannan da kyau sai a zuwa same shi a kame inda kasar lantarki ya kame shi ta ma ba daya aka iya sace shi aka tafi da abubuwan gaba da to haka za ku je ku ga gonaki an je an sa kunda a wai duwanda ya dauki abin da ke cikin gonan ta fuskacin sata zai mutu ko wani bai faru da shi duk waɗannan abubuwan jama'a ba daidai ne ba daidai ne kuskure ne Allahumma illa abin da ake domin firgita tsuntsaye ko a tsorata mutumin da zai je sata irin wannan a zo a sa kara a yi shi kamar mutum ya daga babban riga ko mun gano wannan da kyau ko dodon gona to wannan babu laifi domin a kore ƙananan dabbobi da tsuntsaye da ƙananan barayi da in sun hango abin sai su ɗauka mai gona ne yake ɗaga masa hannu amma ji da wasu layu da wasu ƙawanni iko Allah wasu a ce wai a kawo ƙawar ragon layya ku shi kan shi ragon layin ya kasa ba kan shi kariya daga wukan liman liman ya yanka shi wai shi ne kuma ban da wautan mutane sun sha ganin ɓarawa ya sace garken shanu har da ƙahonnin a cikin shanun ma suna da rai da garken awaki gaba ɗaya kada ya tafi da su amma saboda dan bid'a shi dai bai da fasaha bai da zalaka bai san komi ba sai ga suna irin waɗannan abubuwa ko mun fahimci wannan da kyau ko mala yake cewa awis sayyara ko kuma a je a sa wannan a ƙasan kambun mota kaga layu kaga an yi wasu abubuwa an ɗaure a jikin wani koko an sa kofar shago ko kofar gida ko jikin mota wai wannan yana kare barayi da hadari da gobara da sauransu yanzu babban bala'in da ke cin yan bida ba ma waɗannan layu da kambu da dagumi da suke sawa ba hotuna ne yanzu na shehunansu za a zo a sa a jikin gida ko a jikin rumfan kasuwa ko a ofishi ko a mota ko a wani abu wai cewa duk inda wannan hotun yake yana samun kariya ɗari bisa ɗari daga makircin makirai aljanu da mutane jama'a raunin tauhidi shi ke kawo wannan ina ba mun fahimci wannan da kyau allah ya kiyaye wa ha da wasu abubuwan da suke aikata wanda ba wannan ba so da dama in an faɗi irin waɗannan abin aka ce babu kyau sai ce to ai kuma kuna sa kuba a gidanku kuna sa kwaɗo sai mu ce kwarai da gaske ana sa kuba ana sa kwaɗo mai laifin waɗannan abubuwan ko aljanna tana da kuba tana da kwaɗo ba laifi ba ne amma babu laya babu kambu babu dagumi babu kunda a can kuma a hadisi annabi ya yi umarni da a rika rufe gida ina fatan mun gano wannan da kyau wannan dalili ne ya samo asali a musulunci ko sanda annabi da mala'ika jibril suka tafi sama ai an ji an tarar da kofar sama a rufe sai da mala'ika ya kwankwasa to dan mun yi gida mun rufe gidan ko mun kulle kofan mu na kasuwa ko mun kulle mota mun sa security duk wannan ba ya kai ba cin da gidan wuta ba abin da mutum zai je ya sata a ciki amma ita kanta Allah maɗaukin sarki mata ƙofofi kuma ya sa mala'iku da ke gadinta ina fatan mun gane wannan da kyau wannan ba wani dalili ne da wani ɗan bida'a zai kafa hujja da cewa ana rufe waje a sa mai gadi a sa security irin alam da ke alatin mutum idan wani ya kawo ma motin shi ko babur ɗin shi farmaki ya alatin nashi ya san ga abin da yake faruwa ya kama hujja da cawo kamar laya kamar kunda kamar kaza wannan ba gaskiya ba ne ina fatan mun gano wannan da kyau wannan kuskure ne in aka same ki ba ki da karatu da fasaha wajen gabatar da karatun sai a miki irin waɗannan ƙarerai kuma sai a ci nasara a kanki allah ya sauwaka to shine sai malam ya ci gaba da bayani da cewa wa qala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yace man allaka tamimatan faqad asharaka duk mutumin da ya rataye laya ta wannan mutum hakika ya yi shirka jama ku ji wannan daga annabi ne annabi ya ce duk wanda ya sa laya shin layan nan kin ɗauko ta ne kin sa ƙarƙashin matashinki ko matashin mai gida ko matashin kishiya ko kin zama mushirika kin aikata shirka shin a kan ɗanki ne ko aiki ne ko kuwa gugu ne aka ɗaura layan ko an je an binne ta a wani waje ne ko ya aka yi da laya ita dai laya shirka ce ina fatan mun gane hadisi ba ɗaya ba biyu ba annabi ya ce innan ruka wata ma'ima wala shirkun annabi ya ce ruka shirka ce tamima laya shirka ce tiwala maganin mata da ake sha ko a shafa shirka ne sai suka ce ya rasulallah mun kasance muna yin rukuya a jahiliya sai annabi ya ce ya rukuyan naku take sai suka yi mai bayanai sai ji kalmomi ne ake faɗi da babu wani bid'a ko sabo ko shirka a ciki sai annabi ya ce la ba'asa bir ruqya ma lam takun shirkan babu laifi da yin ruqya muddin bata kasance shirka bace amma da tiwala irin magungunan matan nan da laya sabai sun fahimci ba ta yanda za a yi su asalin source din ba daidai bane kuma sa da side effect a aƙida da kuma jiki annabi sai ya haɗe su gaba ɗaya sai ya ce shirka ne kun ga wanda ya san abin da yake kuma ya san manufa na halitta shi da Allah madaukin sarki yayi ko mun gano wannan da kyau ko ya kamata ya taka tsantsan ya nisanci waɗannan abubuwa tun da wuri ina fatan mun gano wannan Allah madaukin sarki ya sa mu dace wannan hadisi ma ce sahihun rawahu ahmad ingantaccen hadisi ne imamu ahlus sunna wal jama'a imamu ahmad bin hanbali allah madaukin sarki ya yadda da shi shi ya ruwaito hadisin mala ya ce attamimatu mece ce laya ya ce kullu shi'in yu'allaqu min aini duk abin da aka rataya mun gano wannan da ke kuna al'ainu kan na'al kama a zo da wani kafan takalmi a rataya aw hazaratun ko kuma a zo da wani abu kaman kambu haka wada atun ko wani dagumi a sa to wannan ba daidai ba ne annal suka suna zuwa da kafan takalmi daya zuwa a rataya khair zatun shi wani abu ne wanda ake zuwa da shi ma kamar dai shige ne na kunda haka da wasu wasu yan itatuwa dan daddaura dan kekkewa wanda abuwa na barazana kawai da malaman bid'a so da dama suke saboda su cuci mai raunin imani to sai su sa yan kudin shi sai a zo sai a sa shikenan sai ya zama ya cutar da mutane gashi ne ina fatan mun gano wannan da kyau Allah shi kiyaye to malai ce as-sawab to me yafi dacewa mutum yayi a duk lokacin da yake neman tsari daga kambun baka da kambin ido da hasada saboda annabi ya ce al-ainu haqqun lalle kambun baka ko kambun ido ko maita gaskiya ne to ya mutum zai kare kanshi ba cewa kai ki je ki maita ko ki je wajen mai ko ki je wajen amma gaskiya ne waɗannan abubuwa suna tasiri kuma suna cutarwa to ya kamata mutum ya bi wajen kare kanshi daga sharrinsu na farko qira'atul mu'awwidhataini karanta falaki da nasi shine qul a'udhu bi rabbil falaq har zuwa ƙarshe da a a'udhu bi rabbin nas har zuwa ƙarshe ikon Allah kun ga waɗannan sai ya zama annabi ya karantar da al'umma a bayan sallan azahar da la'asar da kuma isha'i mutum ya da magariba mutum ya karanta su so uku uku ai so ɗaiɗai amma bayan asuba mutum ya karanta so uku kafin magariba mutum ya karanta so uku dan dai mutum ya samu tsari daga dukkanin abin da zai iya cutar da shi sai a kara da ƙulhu wallahu sannan duk sanda mutum ya kwanta bacci ya wani mummunan mafarki wannan shine maganin in tsurku da manzon Allah ya bada ya ce a rika babban abin ta kai ci kina da irin wannan kariya mai kwari tattare da ke amma kuma sai a same ki ba kya yi sai ki je ki hasaran imaninki ta hanyar bin yan bori ta hanyar bin bokaye ta hanyar bin malaman tsibbu kuna zuwa kuna neman maganin da zai cutar da ku duniya da lahira sau da allah maɗaukin sarki ya ce laƙada alimu tabbas mutane suna sani lamani shitarahu ga duk wanda ya je jeba kanshi a gawa da irin waɗannan tsaface-tsaface malahu fil akhirati min khalaq bai da rabo a lahira ki san wannan baki da rabo wai sai ce wa yarinya ce Allah ya aka bude mata ido ke Allah bai bude maki ido ba ke shedaniyar ina ne bokayya ce kawai shedanin aljinu suka hawa kanta wai ai wallahi kwandala ake ba take ba da magani kin je wajen boka za a kwana 40 ba karban ki. in kika gazgata shi kuma kin zama cikakkiya kafira irin fir'auna da hamana shi yasa ya kamata ku gane wannan kowa ya nisanci waɗannan abubuwa ya guje su ko mun gane wannan wani zai iya cato ya abubuwan da ake an yanzu ai kamar irin su fanado ne kamar irin su pingo ne irin su kafunu kun gano wannan da kyau ko sai mu ce ƙarya ne ba irin su ɗaya ba kafunu da su pingu da su pensik da su fanado kun gano wannan da kyau ko irin su ɗaya ne da irin su habbatus sauda irin su zaitun da sauran magunguna da annabi ya ambata suna da amfani ina fatan mun gane to shine bature sai yo na ya shigen waɗannan amma a ce za a yi rubutu za a ji wajen boka ya bada laya zai bada wani garin magani a je a barbada a mararraban kan hanya ko a ramin tururuwa ko a binne ko a zo da wani bangare a to wannan gaba daya an sauka daga addinin musulunci an shiga wani addini sunan shi addinin maguzawa kun bayyance wannan da kyau ko duk abin da ya faru ko ke tsoron faruwa to ga makamai masu linzami masu kwari da manzan Allah ya bada ya ce a raka Allah ya sa mu dace na biyu ƙaunu ma sha Allahu la kowata illa billah mun gane duk abin da kika gani kimar maza ke faɗi ma sha Allahu la kowata illa billah qala Allah ta'ala Allah maɗaukin sarki ce walaula iz jannata ka ƙulta ma sha Allahu la kowata illa billah yo a ce da sanda ka zo za ka shiga lambun nan naka ka faɗi wannan kalma to da Allah madaukin sarki bai bayyana maka hasaran da ka gani a cikin ta ba kenan duk abin da kike tsoron wani abu zai faru to kimar maza ki faɗi wannan zikiri na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan aya ta zo a cikin suratul kafi aya ta 39 na uku qira'atu tasmiya alwarida fi qawlir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama sallama ki karanta basmala da kiran sunan Allah wanda ya zuwa hadisin annabi annabi ya ce man kala hina yumsi mutumin da duk ya faɗi wannan lokacin da ya maraita da yamma bayan sallar la'asar kafin faduwar rana ya ce bismillahi alladhi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim thalatha marratin so uku lam yusibhu ata bala abkakkiyar da rarriyar bala'i ba za ta same shi ba hatta yusbiha hasiya mareta hasiya kai asbahi ma'ana ke faɗi da yamma Allah zai kiyaye ki daga faɗowan musiba a dukiyarki faɗuwan bala'i a jikinki ko jikin ƴaƴanki duk da waɗannan abubuwan da suke mallakan ki ne kuma ki koya ma ƴaƴanki wannan ya zama sun haddace sun iya annabi ya ce wa man qala ha hina yusbihu haka wanda ya faɗi wannan zikiri a lokacin da gari ya waye falafa marratin so uku lam yusibhu ata bala akowan bala'i ba za ta durmushe shi ba hatta yin siya har sai ya kai yammaci kun ji ta ba ta da bismillah da sunan Allah allazi la yadurru ma'asmihi tare da sunan Allah babu abin da ya isa ya cutar shay'un ko menene mai cutarwa muddin da sunan Allah a wajen to ba zai iya cutarwa ba fil ardi wannan abin cutarwa a bayan ƙasa yake ofis sama ko a sama yake ni da ake hari a cutar a ƙasa nike ko a sama nake muddin ina tare da sunan Allah ba abin da zai cutar da ni wa huwa same Allah madaukin sarki mai ji ne gare ni da kuma dukkanin kowa da komi al'alimu Allah masani ne ga dukkanin abubuwa da suke sararin duniyar nan ina fata mun gane wannan da kyau iyakan abin da zake faɗi kenan bismillahi الله الذي لا يضر ismihi اسمه شيء في الارض ولا sama السماء huwa السميع العليم kun wannan kuma waɗannan addu'o'i na annabi za su yi amfani kuma suna da ƙarfi ne daidai gwargwadon ƙarfin imanin ki da kuma ki zai iya yi wa wata irin amfanin da za ta samu sakamakon ƙarfin imanin tafi naki akwai sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da annabi ya taɓa tura shi ya je ma wasu mutane wa'azi yana isa garin to suna da wani makaru da suke mamakiya sun hada wani kutu ne na guba guba mai karfi to ya kasance babban tafki da ke bin ƙauyukan da ke kusa da su gaba ɗaya yana tashi ne daga garinsu to idan mutanen gari kaza suka tsokane su da fada to ba su biye masu amma za su yadda ya faɗan amma kuma za su yi maganin cikin ruwan sanyi sai a tashi aiki mutum cikin dare sai dai garuruwan da ake zaman lafiya da su sai tafi can inda ruwa ke gangarawa zuwa rafin da mutanen garin suke ɗiban ruwan da suke amfanin yau da kullum da shi sai ya tsoma abin juya wannan guban kadai sandan da ake juya ta kamar muciya da ke juya talge da shi sai ya ja ɗan ɗiga moscow sai a dawo haka yin suka ɗibi ruwan nan za su yi ta mutuwa yara da manya tsoffi mata maza da kowa da dabbobinsu har sai sun tuba za su ji da annoba ne ko za su ji da yaƙi ne to haka suke yi ma makiyansu irin wannan shigo-shigo da makirci ana nan sai wannan sahabi manzan Allah ya aike shi ya taya isar da saƙon da'awa zuwa gare su sai suka ce sun yadda za su yi imani amma abin da suke so kawai akwai wani kuttu nasu na gargajiyan garin kawai ɗan lashe shi kadai ku kalli ɗan ɗigawa ake a rafin gari ya kashe mutanen gari amma wayan sun ce wannan mutum ɗaya ya lasa kwantitin cuta ko dafin da zai lasa ya ɗaran ma abin da ake kashe mutum dubu lokaci ɗaya da shi to shi ne sai ce sharaɗi in na lasa wannan ba abin da ya faru dukkan ku za ku yi imani suka ce dukkanmu za su to su abin da suke so ba sai sun yi faɗa da shi ba kawai lasa ya mutu kawai su huta ina fatan mun gano wannan da kyau wannan shine babban manufan kafiri a kullum to shine ce ba matsala ya ɗauki kutun gaba ɗaya karanta wannan zikiri na mazan Allah ya shanye shi ya ɗebo ruwa ya zuba ya farau-farau ya ƙarasa sauran ya tsotsa sandan gaba ɗaya koma gefe ya zauna jira suke ya mutu jira suke ya mutu jira suke su ga mutum gadago yana ta hudun shi malaman tarihi suka ce nan take suka musulunta saura karfin imanin shi abu ubaidata ibnul jarrah kenan aminu hazihi al'umma shi amintacce ne kowace al'umma suna da amintaccensu to mu namu amintaccen shine abu ubaida to ya yarda da Allah Allah ya yarda da shi ya amince da Allah Allah ya amince da shi har gashi manzan Allah ya bayyana kun gano wannan to gwargwadon karfin imanin ki da zaki karanta waɗannan in ke kwanta bacci sauro wannan ba zai sauka a jikin ki cije ki ba na batun mun gane ai mun karanta waɗannan hadisai sun zo da bayani akwai mutumin da kullun yana tashi da safe zai azkar ran nan sai ya zo ya zauna sai kuna mata harbe shi kawai abin da ya fara tunowa shine bai yi azkar ba ina fatan mun fahimci wannan da kyau shi yasa ku rike waɗannan abubuwan da ƙarfin imani kuma kuna bi kuna kyautata kuna inganta imaninku domin imani hawa-hawa ne kuma mataki-mataki ne ina fatan mun gane wannan da kyau da nassin alkur'ani Allah ya ya ce imani yana karuwa liyazdadu imanan ma imanihim Allah ya sa mu dace to shine sai mala yake cewa wannan hadisi ingantacce ne rawahu abu dauda abu dauda ya ruwaito shi qala rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yake cewa la haula wala quwwata illa billah kanzun min kunuzil janna ita wannan kalma na la haula wala quwwata illa billah taska ce daga cikin taskokin aljanna jama'a mun fahimci wannan da kyau ku taskan aljanna ce ita shi yasa ya zama wajibi mutane su kula da wannan a yawaita faɗin la haula wala quwwata illa billa taska ce daga cikin taskokin gidan aljanna in aka ce taska anan kusan abin da zaki ya fahimta cikin gaugawa kama a ce a yau kina da rijiyoyin man fetur to wannan taska ce ta arziki ko mun gane wannan da kyau ko ko a ce kina da wani rami da ake haƙan zinari a ciki wannan taska ce ko a ce ke kudinki da yake ɗiba ke hidima da shi daga central bank ne ma ke kawo shi kin wuce bankunan da ke zuwa ajiya a can a ce wannan taska naki ne mallakanki ne ɗari bisa ɗari ina ba mun gano wannan da kyau to faɗin la haula wala quwwata illa billah to taska ne daga cikin taskan gidan aljanna Allah ya sa mu dace wannan hadisi ingantacce ne al ahmad ne ya ruwaito shi shi sa a yawaita fadi jama'a a yawaita fadi a yawaita fadi Allah ya sa mu dace bayan nan kuskure na 27 fadin masu fadi ko rubutun da suke kitabatu lafzi Allah Muhammad za ku ga a masallaci ko a gida ko a makaranta ko a jikin robobi haka ko a jikin kwanuka sai ga an rubuta Allah a gaba kuma sai a rubuta Muhammad ai kuna ganin ana yi ko to wannan kuskure ne fi mustawa wahid malaici ana rubuta su a layi daya ko wannan a sama wannan a ƙasa duk da yadda aka rubuta alal jidran ana yin su ne a jikin bango ko a jikin kago ko a jikin gini mala yake cewa awul kutub ko a yi su a jikin littafi awul mushaf ko wani ma a jikin qur'ani za ga an rubuta so dama jikin qur'ani ana sa wannan ku wannan gefe a sa Allah wannan gefe a sa Muhammad aure ruha ko kuma wasu abubuwan ma da ya dama daga cikin kwalliyan da yake a masallaci ko a wani waje mai alfarma li'anna zalika yuhimu anna nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama malai ce yin haka yana iya kidimar da mutum ya fahimci cewa shi annabi niddan lillah kamar wani kishiya ne ko suna da matsayi daidai wa daida wa musawiyan yana da matsayi daidai wa daidai ga Allah madaukin sarki fil manzila wajen matsayi wa haza la juz wannan bai halatta ba fallahu ta'ala khaliq eh Allah madaukin sarki shi mahalicci ne wa muhammadun sallallahu alaihi wa alihi wa sallama makhluq shi kuma annabi Allah ne ya halice shi kuna fahimtar wannan da kyau ko li'anna hazihi al-jumla malaci as-sawab abin da yafi zama daidai shine ko dai a rubuta la ilaha illallah muhammadun rasulullah li'anna hazil jumla domin wannan jumla na kalmar shahada waradar fi kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta zo annabi ya faɗi ta ƙarare ce al menene musulunci ce an tashhada an la illallah wa anna muhammadan rasulullah ina fatan mun gane wannan da kyau wannan hadisi muslim ya ruwaito shi wani hanzari ba gudu ba rubuta kalmomin larabci irin wannan a ba a auro da su a masallaci suna ɗauke hankalin waɗanda suka zo ibada ba daidai ba ne kuskure ne kuma gane kowa za a rubuta wasu awoyin alkur'ani ana kwalliya da su a jikin masallaci duk ba daidai ba ne ku samu littafin bidi'un nasu fil qur'an malamin ya yi tsaya ya yi gamsassun bayanai kan cewa wannan wasa da alkur'ani ne allah ya shiryar da mu mala ya ce wale an na hazil jumla domin ita wannan jumla tasbitu annal ilah tana tabbatar da ko to sabbitu tana kokarin tabbatar da abin da yake daidai shine Allah maɗaukin sarki shine abin bauta wa anna muhammadan sallallahu alaihi wa alihi sallama rasulullah kuma tana nuna cewa shi annabi muhammadu manzan Allah ne ina fata mun gane kuma an ce la ilaha illallah babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kuma annabi muhammadu manzan allah ne ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya shirya da to bayan da malai ya karkare mana bayani a wannan gaba da ke bayani akan a kurakuran da mutane suke aikatawa na shirka karama sai ce akhfa'un fi lahi ta'ala ga wasu kurakuran daban da mutane suke aiwatarwa waɗanda suke da alaƙa da haƙƙin Allah maɗaukin sarki kuna fahimtar wannan shiga gonar Allah kai tsaye a aikata wani abin da ke taba alfarman Allah to shine malam zai faɗi a nan saboda mutane su taka tsantsan su kiyaye abin mamaki da yake malamin ba ƙasan nan yake ba wasu abubuwan da yake faɗi sai ga sun yi daidai da abin da suke faruwa a ƙasanmu mu wasu kuma sai ga eh lalle ana faɗin shigensu amma keke da kekensu su fa sai ga ba a faɗin sa nan kun gano wannan da kyau ko to haka malamin da yake magana da duniya yake sai faɗa abin da yake ciwon duniya ne saboda a yi maganin abu ina fatan an gane kuskure na 28 fadin da masu fada suke cewa fulanun rabbu naftakarahu sai guji ana cewa wane ha Allah ya tuno shi mun gano wannan da kyau ko yau Allah ya tuna da wane wahiyar kalimatun wannan wata kalma ce wata tutliku alaman tawaffahu Allah ana faɗinta ga wanda Allah madaukin sarki ya ɗauren shi a yanzu anan idan mutum ya samu kuɗi ai ana fadin irin waɗannan a Allah ya tuna da kai ne haka ne ko ba haka bane ko mutum ya kwanta rashin lafiya sai a ce Allah maɗaukin zarki ya waiwaiwa ne Allah ya tuno da kai ai ana faɗi ko ruwan wannan ba daidai ba ne mala ya ce faɗin haka wahiya kufurun kafirci ne an na fi hannis nisbatul gafala. saboda cikin wannan kalma akwai danganta gafala da rabkana wani siyan da mantuwa ilallahi ta'ala zuwa ga Allah maɗaukin sarki wa haza kusurin rabbil alamina mala ya ce wannan kuwa lalle akwai tawayan daraja da ake ma Allah ubangijin halittu domin Allah ya faɗi an halin ƙorunin ula don gani da halin karnin da su gabata na farko cancan hikayatan an musa a sanda Allah ke ba mu labarin annabi musa yake cewa ilmuha inda rabbi fi kitabin la ya rabbi wa layansa fir'auna ne annabi musa ya je yana mai wa'azi da yake fir'auna cikakken ba maguji ne ta kadari na gaske shi da ya dinga kalubalantar annabi musa da kalmomi na cin mutunci salo-salo iri-iri daga ciki shi ne tambaye shi fama bal koronil ula to me za ka faɗi game da zangon ayarin al'ummanmu na farko iyayenmu da kakanninmu mu yanzu ka ce in ba mu bi ka ba akwai hallaka to abin da kake son ka nuna mana iyayenmu da ba su bi ka ba su ma hallakaku ne ko sabon da yan bida a yau suke kama hujja da shi kenan in an masu wa'azi ce yanzu mu iyayenmu da kakanninmu ka ce suna wuta in baka iya wa'azi ba zai ka ce yaman eh shi da basu ba suna wuta ka sa ma wa'azin ka bom kenan sai ka ce ban sani ba ko an masu irin wannan wa'azin amma ai masaniyan abin da suka yi da abin da Allah zai masu hukunci a kai shi Allah shi ya sani ban sani ba amma kai yanzu ka ya ka ce maka wa'azi lutun zara man kana hayyan kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to ne annabi Musa da ya tashi ba fir'auna labari kun san fir'auna ya jawo hankalin mutane ta maganganu na batanci haka al'amari yake ya ta faɗin kalmomi na cin mutunci da gori ga annabi Musa duk annabi Musa bai tanka mashi ba amma anan sai ce ilmu ha inda rabbi cikakken masaniyan halin da waɗannan iyaye da kakanni naku da al'umman farko za a samu kansa a ciki to masaniyan halin Allah ne ya sani fi kitabin Allah ya rubuta wannan a wani littafi sunan shi lauhul mafus la yadullu rabbi wala yansa Allah madaukakin sarki bai jahiltan abin da zai zo nan gaba sannan kuma bai manta na baya ina fatan mun gano wannan da kyau to a ce wai Allah madaukakin sarki yanzu ne ya tuno da wani kenan da ya manta da shi ko yanzu ne Allah ya san da wani kenan da bai san da shi ba ina fatan kun gane wannan da kyau wannan kuskure ne mala yake cewa wannan aya ta zuwa cikin sota taha aya ta hamsin da ɗaya zuwa ta hamsin da biyu wa ƙala ta'ala allah madaukin sarki cewa ma kana rabbuka nasiya lalle ubangijinka da ɗai bai zama mai mantuwa game da wani abin da ya faru ba aya ta 64 a cikin sota maryam as-sawab abin da yafi zama daidai musulmi ya fade shine ce fulanun tawaffahu Allah wane Allah madaukin sarki ya mishi rasuwa wa nahwu zalika ko kalma shigen wannan ina fatan mun gane kowa ne ya mutu kowa ne ya rasu kowa ne ya riga mu gidan gaskiya ba su ne kalmomin da ake amfani da su ba da sauransu kan haka musulmi ya kamata ya tsaya amma amfani da irin waɗancan kalmomi da ke danganta abubuwa na naƙasa da kasawa ga Allah madaukin sarki ya zama wajibi mutane su guje su Allah ya kiyaye kuskure na 29 qawlu ba'd an-nas lil akhar za ga wani daga cikin mutane zai kalli wani sai ce Allahu yas'alu an halika Allah na tambayan halinka mun gano wannan da kyau ko misali an hadu an kwana biyu ba a gana ba sai ya faɗi wanda ya ce allah na ta binciken ka yi allah na ta neman labarinka kuna fahimtar wannan da kyau ko wannan bai halatta ba musamman irin waɗannan kalmomi ba su yawa a cikin mutanenmu ba kuma gano wannan da kyau ko sai dai ban sani ba kila a wasu garuruwa ko wasu ƙauyuka ana samun mutanen da ke amfani da irin waɗannan lafazza in akwai ƙoƙarin da za ku yi shine ku shiryar da mutanenku ku an karar da su ku nuna musu kuskure ne su bari mala ya ce asawab abin da yake daidai shine as'alullaha an tafi bika ina roƙon Allah madaukin sarki ya kula da kai wai yulaffafu bika kuma ya tausasa maka wa ma ashbaha da abin da ya kama da haka wa zalika li anna yas'alu an halika domin fadin cewa wai Allah yana neman ya san halin da yake ciki tuhimu anna ta'ala yajhalul amra kalman tana nuni kaman Allah madaukin sarki ya jayyaci wasu al'amura fayahtaju ila su'ali anhu kaman Allah yanzu kuma da ya jayyaci abin to yana da bukatan ya tambaya ya abin yake domin ya sani shi Allah madaukin sarki ya san komi ko ya tambaye ka abu ya tambaye ka ne domin ko a kunyata ka ko a gano gaskiyanka ina fatan mun gano wannan da kyau domin shi ya san abin da bayi ma ba san za su yi shi ba ya kaddara ya tsara faruwan abin Allah ya sa mu dace ya ce kana ta'ala Allah madaukin sarki ce alam tara wai ba kwa gani ne annallaha ya alamu cewa Allah madaukin sarki yana sane da fis samawati wa ma ardi duk abin da ke cikin sammai da kasai ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum babu wani gani da mutum uku za su yi face Allah ne na hudunsu wala hamsa kuma babu wani gani da mutum biyar za su ware su yi illa huwa sadi suhun face Allah shine na shidansu wala adana min zalik ko ƙasa da uku ƙasa da biyar ƙasa da shida Allah shine namban da ke gaba wala aktara ko sama da wannan adadin da aka ambata illa huwa ma'ahun face Allah na tare da bayi aina ma kanu koya suka kasance ko ina suke a kowane yanayi suka shiga sun mai nabbi'uhum sannan Allah zai ba su labari ma amilu don gane da abin da suka aikata yau malkiyama a ranar tashin alkiyama inna Allah bi kulli shay'in alim ku fa sani Allah maraukin sarki masani ne ga dukkan komi aya ta bakwai a cikin suratul mujadala mala ce tafidu hazil aya kun ga wannan aya tana mai ba da fa'ida laha ma'ana bi ilimi cewa Allah maraukin sarki fa yana tare da mu da ilimin shi ne li annallaha bada aya saboda Allah ya fara ayan bil ilimi ta hanyar ambatan ilimi da ya ce alam tara laha ya alamu wai bawo ganin Allah yana sani to wancan ma'iya ai ma'iya ilmiya kenan wa khatamaha sai Allah ya kulla ayan bil ilimi da kuma batan ilimi inda ya ce inna Allah bi kulli shay'in alim mana Allah yana mutane tambihi shi da yana sama domin ya ce ar-rahmanu alal arshi stawa amma yana tare da mu da ilimin shi da jin shi da ganin shi da cikakkiyar masaniya dangane da mu ina fatan mun fahimci wannan da kyau mala ya ce fa huwa ma'ana ya alama a Allah yana tare da mu yana sane da kaiwa da komowanmu walaisa ma'ana bi zatihi ba wai Allah yana tare da mu da zatin shi kamar yadda wasu ke kuskuren fahimta ko su yi da gangar saboda lalata aqida da tauhidin mutane ba kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah yana tare da mu yana sane da mu ya san kaiwa da komowar mu gaba daya Allah madaukin sarki ya sa mu dace kuskure na talatin faɗin masu faɗi da su ce fulanun mm, kun ga wane lahu masalul a'ala lalle yana ɗauke da madaukakiyar matsayi wanda babu wani mai irinta ai wani ya kera kowa yana da matsayin da babu irin shi ina fatan mun gano wannan da kyau wahiya la ta tajuzu ala sabilil itlaq amfani da wannan kalmar sake ba kaidi bai halatta ba li anna mallahul masalul a'ala saboda wanda yake da masalul a'ala mutlaqan kai tsaye akan komi huwallahu hadahu Allah ne kadai kun gano wannan da kyau ko domin Allah da kanshi ya ce walahul masalul a'la fis samawati wal ard Allah madaukin sarki shine ke da madaukakiyar sifa da babu irinta a sammai ko a kasai domin shine laisa mislihi shay'un ba wani abu irin Allah wa huwa samiul basir kuna fahimtar wannan da kyau ku to ba zai yi wa a irin wannan kalman ga wani ba tare da ana itilakin kalman ga Allah sai dai malam yake cewa falata juzu illa mu ƙayyada, bai halatta a faɗi wannan kalman ba sai ta zo tana da ƙaidi sai an ƙayyade ta domin wancan ayan ta zo a cikin suratul rom aya ta 27 as-sawab abin da yafi dacewa mutum ya fade fulanun lahul Matsalul, a'ala fi kaza wa kaza lalle wani yana da maɗaukakiyar daraja a fanni kaza ko a fanni kaza amma a saki a ba kaidi a ce yana da maɗaukakiyar daraja wanda ba mai irin ta Allah ne ke da wannan ina fata mun gano wannan da kyau sai dai a ce wajen dai kokari a yi lalle abin buga misali ne babu irin shi wajen fahimtar arabiya ko fahimtar hadisi ko iya karatun alkur'ani ko tafsiri ko iya jawabi ko iya kaza ina fatan mun gano wannan da kyau sai ya kayyade da wani abu amma ba a yi talakin kalma ga wani can daban ba Allah ya sa mu dace kuskure na 31 al-ismatu lillahi wahada za ku samu wasu na cewa ai Allah madaukin sarki shine baya shine yake da isma yake da kariya ai ba mai kariya in ba Allah ba ai Allah ne yake da tsaro shi daya wa zalika ta'abirun khati'un mala yace wannan jawabi ne na kuskure li'anna al-isma la budda laha min asimin saboda kariya babu makawa sai da akwai wanda yake bada kariya haka ne mutum bai samun isma sai ga wanda yake bada ismar ina fatan mun gane shine ko Allah Allah ne mai kare mutane to kuma shi ba mai kare shi so dama shi ba wani cutar da zai iya kaiwa zuwa gare shi wallahu ta'ala al khaliq Allah maɗaukin sarki shine mahalicci wahadahu shi kadai wa ma adahu makhluq wanda ba Allah ba shi abin halitta ne walaysa lahu asim shi kuma Allah madaukin sarki bai da wani mai kiyaye shi Allah shi ke kiyaye kowa sai dai a cikin mutane babu mai isma in ba annabawa da manzanni ba su kadai ne suke da kariya akwai karere da 'yan shi'a ke faɗi cewa ahalul baiti da sauran imaman su suna da irin wannan isma kariya daga zunubi wannan kariya ne kadai mai kariya daga zunubi a wannan al'umma gaba ɗaya shine manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai kuma annabawa da manzanni da suka zo kafin shi Allah ya sa mu dace as-sawab abin da yake daidai shine mutum ya ce as-sawabu dacewa fi kalamillah kadai yana cikin maganan Allah ne in kana neman ka dace ka faɗi magana ta daidai to ka ɗauko maganan Allah ka faɗi wa kalamin rasulihi sallallahu alaihi wa alihi sallama da kuma zancen annabin Allah waɗannan su kaɗai ne dacewa da yin daidai yake cikinsu wal ismatu la rasulihi sannan kariya lalle na annabin shi ne wa an ihi da kuma annabawan shi kun je da ake amfani da kalma ba a danganta kalman isma da Allah yake ma'annaba da manzanni kuma gare shi ba ina fatan mun gane wannan kamar dan taba mutuncin Allah madaukin sarki Allah ya fi karfin wannan kuna fahimtar wannan da kyau ko kamar shugaban kasa ne ya zo waje sai a ce mashi honorable ko mun gano wannan da kyau ko sai ya tsaya sai kalle ka ya ce a'a kalma ne da ake faɗa ma manya amma shi babba ne da ya wuce ta ko eh sai a gaya mai kalman da ke sama da wannan wanda zai ji an martaba shi to wannan ma shugaban kasa wani tukari kenan na nan kasa shi Allah ya mafi karfin abu ga mai irin waɗannan misalan Allah ya sa mu dace kuskure na 32 fadin masu magana da in sun zo fara jawabai za ku suna cewa bismu sha'abi mun yi shigin irin wannan a baya ko bismul watan sha'ab. shine al'umman kasa mutane mun gano wannan da kyau ko sha'ab mu tawaga al'umman gari kaza ko kuma bismil watan da ce ana fara taro da sunan wannan gari ko wannan unguwa ko wannan yanki ko wannan gunduma tamu bismil aruba ko muna fara da sunan mu na laraba ko turawa ko wane ne ko hausawa ko kari-kari sauransu in kusi da tahaddusu ana sha'abi in ana nufin ana son a tattauna da waɗannan mutanen ne kamar yanzu in mutum zai zai jawabi ya ce ya ku ɗalibai mun gano wannan da kyau ko ko ya ku jama'an yarbawa ko ya ku jama'an yamare ko ya ku jama'an hausawa ko fulani ko bare-bare ko ko dema ko menene ina irin wannan ne annahu an anhum abu ne wanda dama suna son a amfani da shi kuma bai da wani illa irin wannan to babu laifi a faɗi fala ba asa mala ce babu laifi amma wa in kusidal hukumu bismi sha'abi amma in ya zama ana nufin wani hukunci ne da ana fara shi da sunan su waɗannan tawaga kuma yana da wani ƙarfin tasiri ko kuma za a zartar da wani hukunci ne da sunansu da yamunsu da bakinsu da zartarwansu hukuncin da ba na Allah ba to falawo juzu bai halatta ba da kaulihi ta'ala saboda faɗan Allah inal hukumu illa lillah zartar da wani hukunci da kawo wani tsari wannan gaba ɗaya na Allah ne ina fatan mun gane wannan da kyau yanzu misali kasashen nan da aka yi zanga-zanga har aka ture shugabanninsu kasan tunisia an kauda zainuddin zainal abidin bin ali an da mubarak a kasan misra yanzu ana nan ana cewa za a tsara tsarin mulki da sunan ga kasa da sunan al'umman kasa tsara da hukunce-hukuncen da suke so wannan kuskure ne kamata yadda aka gama waɗannan abubuwan gaba ɗaya sai mutanen ƙasar su ce su kuma ba su yadda ba abin da suke so a ɗauko littafin Allah da sunnar manzon Allah musulunci za a yi tsantsa to da yake shugabannin sun yi makafirin yamma abin da suke so an zara ruhin musulunci a cikin zuciyar hatta mutanen ƙasan gaba ɗaya, jama'a yanzu ba sa fafutukan ma a kawo tsarin Allah fafutukan dai wancan kafircin dai a ci gaba da shi ina fata mun gano wannan da kyau ba wani zanin da canza ita ne dai zanin ne kawai aka juya cikin shi ina fatan mun gano wannan da kyau kuma ta waɗancan sauran kasashen da aka sumar da su irin su libya irin su bahrain irin su yemen irin su kaza su ma dai ba addinin ba ne wannan dai demokratiyyar ne dai da ba addini ba ce ita dai za a zo a ci gaba da ita mun gano wannan da kyau ku duk wani ihun da suke yana burge ku sha'ab yurid iskatan nizam hayaniya ne kawai wannan eh an ji jama'an gari suna son a rushe tsarin mulki to na Allah za a kawo koko nasin za a zo a ci gaba da shi nasin ne wannan ba daidai ba ne sau da wancan kafirci yake su ma waɗannan da suna kira ne zuwa ga wani kafirci ɗan uwan wancan sai dai shi wancan ya daɗe yana yin kafircin ne amma su suna sa a yin ɗan kafircin mai ɗan lokaci amma duk dai menene dai kafirci ne kaɗai abin da wannan ya nuni a kai shine al'umma suna da halin su bayyana abin da suke so a saurare su ko su bayyana abin da ba su so a nan ma a saurare su Allah madaukin sarki ya sa mu dace to shine sai mala yace wannan ba daidai bane inal hukuma illa lillah aya ce ta zuwa cikin ah, suratu yusuf a aya ta hudu ina fatan mun gane wannan da kyau as-sawab abin da yafi zama daidai idan mutum yazo ya fara zance ce bismillahir rahmanir rahim abin mamaki musulmi wai a yau ne su ne suka fi kowa lalata ta hanyar wai kyaman su fara duk abin da za su fara da sunan abin da addinin su ya zo da shi mun gane wannan yanzu shugaban kasa so nawa yake jawabi ku je na cotton bible ya ce a cikin bible an ce kaza akwai taron da suka je da shi jonathan da obasanjo aka yi a plateau gwamnan plateau miƙe wanda ya yi jawabin da ya cewa so yake yi da shi da shugaban ƙasa su gudanar da mulki da 'yan uwantaka da al'amura ne da kullum irin yadda jonathan da john so gudanar da abubuwa kaga sai alakanta abin da littafin addinin su ɗari bisa ɗari duniya na jin su duniya na kallon su suka faɗin maganganu na addinin su ko damuwa ba su ba amma yanzu musulmi ba zai iya meke zai jawabi ya ce bismillahir rahmanir rahim kadai ba ko a'udhu billahi samil alim kadai wai shi na jin kunya ka arnan da ke wajen a ce ka ji shi mai kishin addini ka shi mai zafin addini wai yana jin kunyan kafir ballantana ya zo ya inna alhamdulillah ba zai iya ba ko da hausa fa ya mike ce dukkan yabo da godiya sun tabbata ga maɗaukaki sarki allah mai kowa mai komi muna gode mashi akan ni'imomin da ya mana muna neman taimakon shi muna neman agajin shi muna roƙon allah maɗaukin sarki ya gafarta mana dukkan zunubanmu ya kare mu daga cikin kurakurai da muke aikatawa da sharrorin kawunan mu duk wanda Allah ya shiryar da shi babu wanda zai batar da shi wanda Allah ya batar to ko ba mai shiryar da shi ni ina shaidawa babu abun bautawa a bisa cancanta sai Allah shi kaɗai yake bai da abokin tarayya ina shaidawa lalle annan Muhammadu bawan Allah ne kuma manzon Allah ne bayan haka jama'a muna muku gaisuwa irin ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wai musulmi ba zai iya wannan da wasa ko da turanci ko da yaren shi ba kuma koda ko musulmin ya tara zai magana da su shi yana ganin wannan ƙauyenci ne wannan gidadanci ne wannan bai dace da wayewan zamani na yau ba to gaskiya jama'a taɓewa ga al'umma ya riga ya gama kai geji abin da ya kamata shine a kokarin faɗakar da mutane ko sa komo su dawo cikin hayyacinsu da kuma taitayinsu allah maɗaukin sarki ya shiryar dum to ko da zance za ku yi uku uku mata a ko menene ku riga bude taron ku da irin waɗannan abubuwan ko menene shi sa kuke ta yin abubuwa har yau Allah madaukin sarki bai sa mishi albarka saboda harkan bai da tsari yanzu misali ko da biki da kuke yi shi biki bai da wani tsari da kuke yi ko ya da tsari kawai za a je a tare ne kawai a yi surutu a yi gulma a yi ihu a yi guda a ci abinci a watse ba ka ke yi ba wannan ta kawo kyauta wannan ta kawo gudunmawa wannan ta kawo menene a zo a yi ta gulma a gidan barayi daga ciki su sata a yi waya eh shi ne da abubuwan da suke faruwa ina ba mun gane wannan da kyau in bai faruwa a yi waka a ce mijin barauniya ya ga ta kai ci ana yi ne ina ba mun gane amma a ce za a yi biki sai a bada lokacin da ake zuwa bikin ko mun fahimci wannan da kyau ko karfe tara za a taru ana taruwa ita uwar bikin sai ta miƙe sai ta jawabi ta bude da inna alhamdulillah ta faɗin manufan taron a yi ma'annabi salati a yi karatun alkur'ani ana gama ce to za a ci abinci kowa da ba da nata gudunmuwa zuwa karfe goma da rabi ko ne ta koma gidan mijinta an yi biki ko ba yi ba amma za a zo tun safe <laughs> har yamma wanda yake yi kuma gaba ɗaya babu wani tabbataccen tsari mai kyau wallahi awa ɗaya da rabi aka yi a rana ɗaya sai ki iya zuwa gidan biki guda ishirin ki gama abin da wani gari wani gidan kin je an gama minti biyar minti goma kin ba da gudunmuwanki an ɗauki sunanki ma uwar biki ba da ganki ba kin yi tafiyanki duk bai ba amma ki je ki zauna inda za ki aje ɗanki ko ɗanki ma ya gagara yaran su fita waje a sace wani wani can ya ɗibo kwalara a je ka inna lillahi wa inna ilaihi raji abu ba tsari dai yau za ku tsari ne don allah ya al'umma annabi yaushe za yi tsari gaskiya kamata dai a kula allah madaukin sarki ya tsare mana imaninmu sakamakon kwarewar lokaci za mu kwana akan wannan kuskure na talatin da uku mu zuwa kan shi za mu tashi fasbanaka Allahumma bihamdika shada Allah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum